Ibrahim Ibrahimovic dan wasan kungiyar Paris Saint-Germain ya ce baya tunanin barin kungiyarsa a ƙarshen kakar wasan bana kamar yadda ake tsammanin zai yi. Ana dai alakanta dan wasan mai shekaru 33 da haihuwa da cewa zai iya barin kulab ɗinsa zuwa AC Milan ko zai shiga jerin wasan League League na America wadda aka fi sani da MLS. amma ya fito ya nuna cewa shi yana cikin farin ciki da ya ci gaba da wasa a ƙungiyarsa duk da yake kwantiraginsa da ƙungiyar zai kare a shekara mai zuwa a lokacin da yake magana da manema labarai ibrahimovic ya ce ina cikin farin ciki ina kuma jin daɗin inda nake ina kuma da sauran shekara ɗaya ta rage min na yi wasa a faris saint idan aka duba dai a kakar wasan da ta wuce ƙungiyar ta faris saint ta yi nasarar ɗaukar kofuna duk da dai bata samu zama zakaran champion league ba amma Ibrahimovic na da ƙwarin gwiwa za su iya samun zama zakaran idan lokaci ya zo in har suka gyara wasu 'yan kurakurai a ƙungiyarsu. Dan wasan da ya nuna cewa kaiwa ga zama zakaran Champion League na buƙatar kula da wasu muhimman bayanai wanda irin su ne ke tasiri idan aka haɗa da sa'a. Kuma lokacin muna da kuzari yadda ake so. to za mu iya kaiwa ga zama zakara. Ya ci gaba da cewa ta alamu tawagar mu ta kai ga zuwa ƙarshe, amma ba abu ne mai sauƙi ba. Za mu je wasan kuma za mu tabbatar mun baiwa sauran ƙungiyoyi wahala, wannan ya zama tabbas.